na 24 ga watan 6 shekara ta 2000 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu riyadus salihin yaya wannan abin da ke wani duniya ku kurege mana wannan kuma shine darasi na 32 ko 31 babun fin nasihati babin da zamu tashi a cikin sa yau babi ne da yake magana dangane da nasiha qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwa al-hujurat وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصه لكم وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين wannan babi ne da yake magana dangane da abin da ake kira annasiha lafazin annasiha daga annushu ne idan an ce annushu kuma shine tace abu kamar ka ce tace niyya wato idan an ce annushu tace niyya daga dukkan wata barna wajen mu'amalantar ubangiji ko wajen mu'amalarta halittu wajen mu'amalarta ubangiji ta yadda za ka kaɗaita shi da ibada ka tsantsanta ibada gare shi shi kaɗai ba tare da kasan san kishiya ba wajen mu'amalartar bayi ta yadda za ka kare musu dukiyarsu ba za ka ɓannata musu ba jininsu ba za ka zubar musu ba mutuncinsu ba za ka ci musu mutunci ba wannan shine ake kira annasu a larabci annasiha sunan aikin kenan ina ba ta an fahimta dan haka idan an ce nasiha ko da lokaci shine mu'amalantar ubangiji wajen bauta ta masa shi kadai ba tare da kishi sa masa kishiya ba mu'amalantar halittu al-makhluqin ababan halitta ba tare da yi musu da addanci cikin dukiyarsu ko kawunansu ko mutuncinsu ba sai nan ya bude wannan babu da fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minun sanade kadai mummunai ikhwatun yan uwa ne na juna ma'ana dukkan inda kalmar imani ta hada ku da mutum to yan uwantaka ta tabbata tsakanin ku da juna abinda wannan ke nunawa in har wani ya zama dan uwanka bai dace ba dan uwa ya zubar da mutuncin dan uwansa ko ya bannatar da dukiyar dan dan uwansa ko ya kasance ya zubar da jinin dan uwansa domin abinda yan uwantaka ke nunawa kenan domin yan uwantaka ranar sa kenan idan har ya zanto akwai yan uwantaka amma baka iya kare mutum mutuntun sa ko jinin sa ko dukiyarsa to wannan yan uwantakar ba ta gaskatu ba daga wanda ya yi da'awarta innamal mu'minuna ikhwa na dai mummunai kadai yan uwa ne da juna sannan ubangiji ta'ala ya faɗa dangane da labarin annabi nuhu wa an lahu an gane ku wa ansahu lakum yace da mutanansa ina yi muku nasiha abin da da ina muku nasiha ina tsantsanta muku faɗa muku abin da zai amfane ku da tsoratar da ku abin da zai cutar da ku don wannan shine nasiha ka faɗa wa mutum zallar abin da ka san zai jawo masa amfani ya kuma kare masa sharri ko da shi baya so to wannan ya zama nasiha kenan da haka nasiha ba a kiranta da suna nasiha sai in ta kunshi horon mutum da abin da zai amfane shi a duniya da lahira jan kunnen sa dangane da abin da zai cutar da shi a duniya da lahira abin da duk ka faɗa ya zama haka to akwai nasiha kenan amma idan ka faɗa wa mutum abin da ka san zai cutar da shi a duniya ko a lahira ka umarce shi da yi kaga wannan bai zama mai ba bai zama nasiha ba haka idan ka ɓoye wa mutum abin da zai amfane shi a duniya ta fuskar sa ko harkarsa da mu'amalarsa ta rayuwa ka ɓoye masa abin da zai amfane shi a lahirarsa shi ma kaga kenan baka masa nasiha ba to annabi nuhu yace wa ansahu lakum wa alaw min allahi ma la ta'lamun an gane ko haka Allah ya faɗa dangane da hudu yace da mutanansa wa ana lakum nasihun amin ne a gare ku mai nasiha ne kuma wanda yake amintacce wanda babu khiyana cikin lamurransa wa ammal ahadi fal awwal an abi ruqayya tamim ibn aus ad-dari radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ad-din an-nasiha ƙulna liman, قال لله wani kitabihi wani rasulihi wani a'immatil muslimin wa ammatihim rawahu muslim ta fuskar hadisai hadisin farko a wannan babi an karbo daga Abu Ruqayya alkunyarsa kenan sunansa Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lallai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya addinun nasiha addini nasiha ne addini nasiha ne a wata riwaya manzon Allah ya maimaita hakan har sau uku addinun nasiha addinun nasiha addinun nasiha ba komai bane addini face ikhlasi addini ikhlasi ne addini tsaftace niyya ne addini gyara niyya ne don abinda nasiha take nufi kenan gyara niyya tace zuciya addini tace zuciya ne addini tsarkake niyya ne addini ikhlasi ne kamar haka manzon Allah ya faɗa kunna abu rukayya tamim yace sai muka ce liman gawa za a tsarkake zuciya din gawa za a tace niyya din gawa za a kyautata niyya din ko za a kyautata zuciya kala sai manzon Allah ce lillahi ga Allah ta'ala wal kitabihi da littafinsa wal rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wa sallam wali a'immatil muslimin da kuma shugabannin musulmai wa ammatihim da sauran gama garin musulmai amma su ne sauran gama garin musulmai wato kaga kenan ana son tsarkake zuciya ko kyautata niyya tsakaninka da Allah tsarkake zuciya ko kyautata niyya wajen mu'amalarka da alkur'ani wajen mu'amalarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalarka da shugabannin musulmai wajen mu'amalarka da sauran garin musulmai to wannan hadisi sharhin sa ya kai a littafi guda kai da haka da yawa daga cikin masu sharhi suka yalwata harshe irin su Abu Sulaiman al-Khattabi irin su Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin Jami'ul Ulumi wal Hikam ya yalwata harshe kwarai da gaske wajen kokarin sharhin wannan hadisi da fito ma'anarsa a sarri yaya zai zama nasiha ga Allah yaya zai zama nasiha ga littafin Allah ga manzon Allah ga shugabannin musulmai da sauransu takaitaccen abin da suka faɗa ina nufin in na so in takaice mana abin da duk malamai ke faɗa suka ce nasiha ne ga Allah ma'ana kyautata niyya tsakaninka da Allah ikhlasi wajen yi masa bauta ta yadda zaka bautata masa shi kadai ba tare da ka sa masa kishiya ba kada ka sa masa kishiya cikin rububiyya kada ka sa masa kishiya cikin ibada kada ka sa masa kishiya wajen sunayensa da kuma sifofinsa wannan ya zama nasiha ga Allah ikhlasi tsakaninka da ubangiji kyautata niyya gyara zuciya tsakaninka da ubangiji ji a cikin zuciyarka cewa shi kadai ne ar rabbu al-ilahu al-ma'budu bi haqq shi kadai ne mahalicci kuma abin bauta wanda ake bautawa bauta ta zama ta gaske duk wanda aka bautawa ba shi ba to bautar ba ta gaske bace ba ina ba da ko fahimta a nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga littafin Allah shine yi imani da alqur'ani a matsayin sa na zancen Allah ne ba zance ne na dan adam ba tunda ko zance ne na Allah to sai mu duba mai qur'ani ya kunsa gaba daya duk abin da alqur'ani ya kunsa ka iya take shi cikin ababe guda biyu labari da bayar da hukunci labari kamar labarin adawa labarin samudawa labarin fir'auna labarin kaza labarin annabi shu'aibu annabi lutu annabi ibrahim isma'il zalkifil da sauran annabawan da suka gabata duk wannan menene labari labari na abin da zai zo nan gaba ababen da ke cikin aljanna ni'ima ababen da ke cikin wuta na azaba ababen da zai faru a ranar tashin kiyama na hisabi da awon ayyuka da menene duk menene wannan labari to abu na biyu shine me? hukunci hukuncin sallah hukuncin azumi hukuncin zakka hukuncin aure hukuncin zama tsakaninka da kaza hukuncin wane idan ya zubar da jinin wane hukuncin wane in ya kashe wane hukuncin wane in ya cire hancin wane ko in ya cire hannun wane ko in ya cirge kunnen wane hukuncin wane in ya ci dukiyar wane hukuncin wane in ya zubar da mutuncin wane duk wannan hukunce hukuncen su ne kenan gaba daya abin da ke cikin alqur'ani ka iya takaice cikin me ababe guda biyu sako na farko labarai sako na biyu shine me hukunce hukunci labarai iri biyu ne imma dai abin da zai ya wuce baya kamar labarin al'ummomin baya imma abin da zai zo nan gaba wanda galibin sa alkawali ne alkawali na rahama ga wanda ya ba Allah alkawali na azaba ga wanda ya saba masa su ma dai duk labarai ne ta wata fuska ko ba haka ba abu na biyu shine hukunci hukunci duk abin da ke cikin alqur'ani kenan to duk labari galibi a duniya abin da yake kunsa kenan ko dai ya bada hukunci a dukkan littafi ko duk zance a duniya ko dai zanto labari ne ko zanto hukunci kake bayarwa ko labari ko hukunci kake bayarwa to alqur'ani a matsayin sa zancen Allah kuma ya kunshi waɗannan ababai guda biyu to shi labari iri nawa ne iri biyu ko ya zama na gaskiya ko ya zama mai? na ƙarya shi ma hukunci iri nawa ne iri biyu ne ko ya zanto na adalci ko ya zanto na me zalunci ba na uku wannan to shi yasa sai alqur'ani ya zanto ya siffanta da siffa guda biyu siffa ta farko gaskiya siffa ta biyu adalci gaskiya ta bangaren abin da ya bada labari adalci ta bangaren mai hukunce hukunce da haka Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim lalle kalmomin ubangijinka sun cika tab sidqan ta fuskar gaskiya wa adlan ta fuskar adalci sidikan fil akhbar wa adlan fil ahkam gaskiya ta fuskar me labari adalci ta fuskar me hukunce hukunce to dole kai imani a matsayin alqur'ani na zancen Allah wanda kuma zance ko ya kunshi labari ko ya kunshi hukunci to ta fuskar labari qur'ani ne mafi gaskiyar littafi mafi gaskiyar zance a bangasa ba zance mafi gaskiyar zance sama da zancen Allah ta'ala sawabin wannan zancen na alkur'ani ne zabura ne attaura ne kafin a jirkita su kafin a rudar da abin da ke ciki duk zance na Allah ya fi kowane labari zama ya fi ya fi kowane zance zama mai gaskiya duk hukunci na Allah ya fi kowane hukunci zama mai adalci shine Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yadma annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi sai ce wa man afdaku min Allah hadisa Allah shi Allah la ilaha illa hu ba abin bauta bisa ga tantance shi. la yajma annakum lallai sai ya tara ku ila yawmil qiyamah ya zuwa ranar tsayuwa ranar tashin kiyama kenan yawma yakumun nasu rabbil alamin la raiba fihi ba ko kwanto cikin zuwan wannan rana. tunda labari ne sai ce wa man afdaq min allahi hadisa yo wane ne yafi Allah gaskiyar zance babu babu wanda yafi Allah gaskiyar zance an gane ko to wajen hukunci sai Allah ce afa hukumal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun yanzu hukuncin jahiliya kuke nema idan an ce hukuncin jahiliya duk dokar da ba ta Allah ba ba ta manzon Allah ba kuma ta ci karo da ta Allah ta ci karo da ta manzon Allah ta zama hukuncin me jahiliya ko yau aka yi ta sunanta jahiliya kar ka dauka jahiliya wani zamani ne da ya wuce can baya wanda yake da shekaru kididdigaggu watanni sanannu ya wuce ba za a sake mai tashi ba a'a jahiliyanci shine tsarin da duk ita karo da tsarin Allah sawa'un ajiya aka yi shi ko a yau ake yin sa ko gobe ake sa ran yin sa matakar aka zauna mutum ɗaya ko sama da ɗaya suka zauna suka kitsa wani hukunci da za su gudanar da rayuwa ta tafi a kai hukuncin ya ci karo da abin da Allah yake so ya ci karo da abin da manzo Allah yake so sa jahiliya ko ka ce shi maguzanci domin da jahiliyanci da maguzanci duk ɗaya suke dan juma ne da dan juma ina ta kun fahimta da kyau afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuma. wa yafi Allah kyakkyawan hukunci to hukunci kuma zai zama kyakkyawa idan ya kunci mai adalci idan ya kunci adalci kullum ita gaskiya cikin labarai ne adalci kuma cikin mai hukunci hukunci hukunci zai zama to mai kyau yayin da ya kunci mai adalci wa man ahsanu min Allah li qaumin yuqinu to dan haka nasiha ga alqur'ani shine kyakkyawan niyya wajen yin imani da alkur'ani nasihar ga alkur'ani shine itikadi a birnin zuci cewa babu zancen da ya fi shi wajen gaskiyar labari babu hukuncin da ya fi shi wajen hukuncin hukunci lalle zance ne na Allah la ya'tihi al min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ƙarya ba ta zuwa gaba da shi ko baya da shi ta ko ina cike yake da gaskiya cike yake da adalci to idan kai imani da wannan to kai nasiha ga alqur'ani duk wannan har yanzu da saura kuma baka gama ba kai wani bangare na nasiha bayan kai imani da shi da wannan matsayin sai ka rinka yawan karanta shi sai ka rinka kokarin sanin ma'anarsa sai kuma kai aiki da abin da ke ciki kaga imani sannan sai karantawa sannan sai fahimtar abin da ya kusa sannan sai sai aiki babbar manufa ne aikin amma aikin baya yiwuwa sai mutum ya fito waɗannan matatakalar da in baka yi imani da abu babu yadda za a yi har ka zo ka karanta shi in baka karanta shi babu yadda za a yi ka fahimce shi in baka fahimce shi ba yaya za a kai aiki da shi zai iya yiwuwa shi yasa dole sai mutum ya wannan matatakalar imani da alqur'ani sannan karanta alqur'ani sannan fahimtar alqur'ani sannan aiki da abin da alqur'ani ya kunsa matatakalar nawa hudu to idan kai wannan kai nasiha ga littafin Allah duk wanda bai wannan ba kuma bai yi nasiha ga littafin Allah ba karshe kuma sai ka samu baya da addini kira dan annabi ya ce addinin nasiha shi addinin nasiha ne nasiha gawa ga waɗannan al'amura ga Allah da littafinsa da sa da shugabannin musulmai da kuma ammatihim sauran gaba garin musulmai ina fatan kun fahimta yanzu mun gama bayani game da nasiha ga Allah nasiha ga littafin Allah sai nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaunatarsa sama da kowa a duniya yin imani da manzancinsa an gane ku sannan yi masa da'a cikin abin da ya umarni hannuwa daga abin da ya hana kar kuma ka kuskura ka bauta sama Allah sai da abin da ya zo da shi dole ka kaunaci manzon Allah a zuciyarka dole ka yi imani da shi dole ka yi masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi dole kuma ka hannu daga abin da ya hane ka lalle ne kuma kar ka kuskura ka bauta ma Allah da wani salo na ibada sawafin sallah ce zikiri ne istighfari hailala azumi dukkan wani salo samfuri na ibada lalle ne ya samu tabbaci cewa annabi ya koyar da shi sannan kai to in kai wannan kai nasiha ga manzon Allah soyayya gare shi ita kadai ba ta wadatarwa sai kai ne sai kai imani dan waɗansu sun so shi da ba su yi imani da shi ba sannan zai rabotar da su Abu Talib ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yiwa sama da son da waɗansu suke yanzu in dai so ne na zuciya sama da son waɗansu musulmi ya yadda ya kwana da yunwa ya kwana da kishirwa saboda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bai imani da shi ba to bayan kai imani da mazan Allah ka yadda manzo ne to kuma dole sai kai masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi bayan kai masa da'a cikin abin da ya zo da shi kuma dole sai ka hannu cikin duk abin da ya hana bayan ka hannu daga duk abin da ya hana kar ka yadda wata ibada sai wanda ka tabbatar annabi ya koyar da ita duk wanda zo ce ga falalar zikiri ga wani zikiri mai falala ga wata addu'a mai romo ga wata haidala mai romo ga wani salati ga talin zunubi kasa kasa yake da zunubai idan an yi shi to sai ka ce ba na labari shin manzon Allah ya koyar da shi a rayuwarsa ko bai koyar da shi ba in dai har manzon Allah ya koyar da shi to ma dalla a bani shi in yi in manzon Allah bai koyar da shi ba zan tsaya a inda manzon Allah ya tsaya zan tsaya inda abubakar da umar da usmanu da ali suka tsaya nan wannan matsayar ta ishi ina ba da kuma fahimta da kyau wannan shine da siha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautata niyya ikhlasi tsakaninka da manzon Allah kenan yi imani da shi a matsayin sa na manzo san shi sama da yadda kake son ɗa sama da yadda kake son mata ko dukiya ko ƴaƴa ko jikoki ko waye ma ko iyaye sama da yadda kake son kowa a duniya yi masa da'a cikin abin da ka so ko baka so ba hannuwa daga dukkan abin da ya hana kar kuma ka yadda ka bauta ta Allah sai da abin da ya zo da shi idan ka haka kai nasiha ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali a'immatul muslimin sai nasiha ga shugabannin musulmai abin da ake nufi da shugabannin musulmai suna shugabannin da suke aiki da Allah ya ce annabi ya ce sun zama shugabannin musulunci duk shugaban da yake aiki ba da Allah ya ce annabi ya ce bai zama shugabannin musulmi ba irin wanda wannan hadisin ke magana shugaban musulmi Shi ne wanda ya ɗauki littafin Allah da hadisin manzon Allah cewa da shi zai yi aiki wajen gudanar da rayuwar mutane gaba ɗaya ta fuskar siyasa ta fuskar tsarin tattalin arziki ta fuskar tsarin zamantakewar jama'a ta fuskar tsari na ukuba ko horo ga wanda ya ba daidai ba ya ɗauki abin da ke cikin alkur'ani da hadisi ya ce zai aiki da shi to wannan shine shugaban musulmi duk shugaban da ya samu wannan sifa wajibi ne kai masa nasiha nasiha kuma shine dai kamar yadda muka faɗa kyautata niyya wajen mu'amala tsakanin da shi tace zuciyarka daga dukkan wani datti na barna wajen mu'amalatarsa to wannan nasiha ta iri biyu ce bin sa cikin abin da ya umarni da shi na daidai jan hankalinsa idan ya yi umarni na barna duk abin da ya umarni da shi na daidai wanda bai ci karo da Allah ya ce manzon Allah ya ce ba ya zama wajibi a bi ko da baka san abin a zuci shugaba ya ce dole ka ya ba da doka idan ya yi umarni da saba na Allah da na manzansa to a nan gurin ba za ka bi shi ba nasiha ta farko kenan shine kar ka bi shi ka yi masa nasiha da baka bi shi ba ma'ana ka kyautata mu'amala wajen mai mu'amalanta ka tsakanin ka da shi ka kyautata niyya ka yi nasiha gare shi ne baka bi shi ba sannan na biyu kuma sai kai kokarin isar masa da kuskurensa ta hanyar da ta dace idan ka kai matsayin wanda zai je ya gana da shi ya faɗa masa sai ka gana da shi ka faɗa masa idan ka je ka gana da shi ka faɗa masa yan protocol sun ki baka damar ka ganshi sai ka rubuta masa ta hanyar akwatin gidan wayarsa ta hanyar fax ta hanyar email ta hanyar menene da ka samu dama idan baka samu daman wannan ba sai ka buga masa waya idan ka buga waya ba zai dauka ba sai kaza to sai ka samu waɗanda suka isa suna da matsayin da za su je su faɗa musu sai kai ka faɗa ka faɗa musu su sai su je su faɗa tunda gurin ka shine a gyara ko kai ne ka faɗa ko ba kai ne ka faɗa ba so kace a yi a gyara amma ba daidai bane ba ka tallata shi a titi sai in ya ki daukar nasiha a sarki in aka ce za a yi aiki da shari'ar musulunci daga wannan lokaci matakar ta ana aiki da ita ɗari bisa ɗari yin hudu ba akan shugaba na musulunci kuma ta riga ta kare sai dai a ji a same su tsakanin kai da shi domin daga lokacin da ka faɗi laifinsa a sarari in dai laifi ne yanzu abin da kai ba zai kawo gyara ba sai dai ya kawo farda domin idan kai kaɗai da ka sani ko ba ku da yawa yanzu da ka faɗa a juma'a nawa suka sani dubbai suka sani sai ya kasance ka sa za a rinka jin haushin shi a zuci wannan wannan kila kafin labarin ya kai gare shi ya ji ka faɗi kaza a kansa an gutsutsura labarin an canja shi ba yadda yake ba kuma cikin waɗanda ka faɗawa idan kai kana da hakurin jurewa baka ce komai ba cikin su idan ka tashi dukkan wakilai ne dukkan su ko waɗanne kamfanoni ne na dillancin labarai za su je su ci gaba da yaɗawa da sharhin bayan labarai da yare irin nasu ina fatan kun fahimta to shi yasa idan an kai matsayin kafa gwamnati ta musulunci wadda lalle ta cika ta musulunci ce to lalle babu yadda za a yi laifin shugaba a faɗe ta kan membarin juma sai dai daidai din a faɗa amma kuskuren ko za a faɗa ba za a faɗi shugaban kai tsaye ba sai da ce bai dace ba waɗansu mutane su rinka yin kaza suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza wanda abin ya shafa zai ji a jikaci ya sun da shi kamar yadda manzo Allah ke cewa ma ba na aqwamu ne ba aluna kai ta kai ta wa me yasa su mutane suke kaza suke kaza suke kaza ya san ko wanda ya inda ga dama sai ce wani me yasa kai kaza ina ba ta an fahimta amma ba kai wannan matsayin ba shi yasa sai tunda a demokradiya aka ce ana yi ba kai matsayin gona sai aka yi ta me ita ko demokradiya ta gaji ma kowa ya faɗi me <laughs> ya faɗa abin da yake gani yana masa kai ya kare wani nuku to abin da ake so ga shugaba na musulunci da ya umarni da daidai ka tallafa masa ka karfafe shi akai sannan kuma ka ka yi masa da'a ciki sannan idan kuma ya umarni wanda yake ba na daidai ba ya kuskure to sai ka gyara matsayin ka kai matsayin ka gyara in ba kai matsayin ka sadu da shi ba sai ka faɗa wanda za su sadu da shi sai a je sai a faɗa masa ta hanyar da ta dace ina ba an fahimta sai a je a faɗa masa ta hanyar da ta dace su kuma wanda suka je suka faɗa wa shugaba ya aiki din ba lallai bane ba su dawo su ce maka mun faɗa masa kuma ya ce kaza ko bai ce kaza ba kai tunda ka faɗa musu ka ɗora musu nauyin magana ta riga ta kare su kuma in sun faɗa ba lallai bane ba su fito su yi balazana su tare mutane sai ai mun je mun ce masa kaza mun ce masa kaza mun muka sa yayi kaza mun muka hana shi kaza idan an yi haka an yi gwamnati guda biyu kenan shi yana mulkin jama'a ko kuma kuna mulkin sa abin da shi dan zai rada masa kenan daga lokacin ya dina karban maganar ku gaba ɗaya sai ku zama kuma cikin ruɗa kuma so ake a gyara mun fahimci wannan a zaman da muka a Saudiya ɗalibai da dama samari idan suka ga gwamnati tana wani abu za su ɗauki zafi sai su je su faɗa a Sheikh Bin bin bas kuma yana da wata ka'ida matukar an faɗa masa yi bincike ya samu haka ne sai ya samu sarki fahad ya faɗa masa sai dai ba sharadi bane ya dawo ya ce muku na faɗa masa mai yiwa in yi game da shi daga shi sai shi zai sa masa harshe sama da duk yadda kake tsammanin wani zai sa masa amma idan ya fito gaban jama'a babu yadda za a yi faɗi laifinsa sai dai kawai jama'a su ga canji sun shayin waɗansu dokoki ya je ya same su kuma a canja ba tare da kuma sun faɗi cewa shi ya faɗa musu ba shi ko bare dawa ya faɗa mutane shi ne na faɗa musu ba sai dai waɗansu daga cikin mukarraban sarki su rika cewa ai shek ne ce kaza ai shek ya bada shawara ba za su sai shek ya je ya wa'azi ko ya nasiha ba ai shek ya bada shawara ai kaza kuma an zartar ina fata an fahimta to kaga dai inda ake zama na gaskiya da gaskiya kenan shi malamin yana mu'amalanta shugabanni mu'amala ta gaskiya da gaskiya ba dan zai samu wani abu a wajen su ba sai dan su gyaru domin gyaruwar su gyaruwar miliyoyin mutane ne su ma shugabannin kuma suna mu'amalantar malaman da gaskiya tunda sun san malaman masu faɗa musu gaskiya ne amma abin da yasa gaba ɗaya garin mu ya lalace al'amuran mu suka rikirkice galibin malaman mu ba su iya faɗa shugabanni gaskiya ba su iya faɗawa ko hakimi gaskiya ko ciyaman na local government na gwamnan jiha na minista sai ga malami zai shiga ofishin kwamishina yana kwabe takalminsa ofishin kwamishina yana kwabe takalminsa ya je gidan gwamna yana kwabe takalminsa zai bada da kamar zai durkusa in zai gaisa da gwamna ko zai gaisa da wani minista kamar zai durkusa ko ya ga sarki ya rikice hankalinsa ya tashi to ya za a yafa da gaskiya dole duniya ta lalace babu yadda za a al'umma ta gyaru sai in malaman ta na addini sun san matsayin da Allah ya ba su na ilimi da Qur'ani da hadisi cewa matsayi ne da ba nada su ake ba political appointment bane ba ba nada su ake ba ballantana su tsoron wani zai zo ya cire su daga baya kowa zo ya zama a wannan kujerar ya same su kuma zai tafi ya same su a wannan kujerar kafin ya zo suna kan su ta malanta da kala Allahu kala Rasulullah ita ta tsara musu daraja da falala a tsakanin jama'a ya zo ya sauka ya kare shekarunsa kuma suna na akan wannan su ba za su sauka ba to ina dalili ka zo ka kaskantar da kanka wurin wanda zai sauka nan gaba ya zama kaskantacce kuma sai ka bi shi ka zama kaskantacce tare da shi ko kai yaya idan dai ka bi shi ka zama kaskantacce tare da shi ka ci baya in kuma da ya sauka kuma ka rabu da shi kuma ka yi butulci sai ka zaɓi ɗaya cikin biyu <laughs> dole ka zaɓi cikin biyu shi yasa dole ne mu zanto masu mu'amalanta juna da adalci wallahi da malamanmu sun mu'amalanci shugabanni da adalci da ba mu samu kanmu cikin rudewar al'amuran makamanta wanda muke cikin su ba shi yasa yanzu duk malamin da zai fito ya faɗa wa shugabanni gaskiya sai su ɗauke shi a matsayin maki saboda me suke ɗauka a matsayin maki malam wani ya zo ba haka ya faɗa ba malam wani ya zo ba haka ya faɗa ba kai kadai ne ka zama dan opposition kai kadai ne dan adawa ko ku yan tsararru ku kadai ne yan adawa amma in ba haka ba da malam wani da malam wani su ma malamai ne kuma duk suna da muridai suna da almajirai kuma suna da manyan riguna da rawani da menene da mai in zan tafi dauran aure kuma su rike musu takalma da banga banga malam ya zo malam ya zo to yaya aka yi duk su ba su ce kaza ba sai kai shi yasa muke shan wahala su su kasa fahimtar mu mu ko ba za mu fahimce su ba tunda muna so su dawo daidai su kuma suna kwatanta abinda muka faɗa da abinda wannan da suka fi mu shekaru suka faɗa kaga in ba Allah ya musu gaban ka tarba da wuya su iya fahimtar su dawo daidai ina ba zan fahimta to Allah ganar da amma lallai ana son shugaba na musulmi ka mu'amalance shi ta wannan da kyakkyawan niyya ba dan matsayin da zai baka ba ba dan mukami da zai baka ba sai dan kai imani gyaruwar ta gyaruwar miliyoyi ce lalacewar ta lalacewar miliyoyi ce yanzu ka duba tun yaushe ake wa'azin giya a Kano cewa giya babu kyau tun yaushe ke wa'azin tace tace babu kyau an karanta bakan dam yaɗin. an yi da la'ilo, an yi zabura har da zabura ma an yi wa'azi a garin nan akan da ya cewa lallai wanda yake zina ko yake shan giya zai je jahannama har ma an zurfafa mai zina ko ya tuba sai ya nutso ta kwanan shekara abin da shi kuma bayan shekara a sashi kurfa kwanan shekara kawali dan yalla su zai shekara mai tan a jahannama zunubin sa sittin na mai zina arba'in ai lafiyar banza ta ja masa haka mai bakan damiya ya diya bada ba haka bane ba makafi suna bana da ita amma babu wanda ya daina zina amma zai daga cewa za a yi shari'a a Kano daga mafan da gwamnan jihar Kano ya bayani a gidan rediyo cewa ranan 19 ga watan Rabiul Awwal za a yi shelar za a yi lantin din shari'ar musulunci wallahi wannan waya ko gwamnati waya daga Lagos ce sai ga karuwa suna tashi to daga nan suna koma Lagos wai har wani wakilin karuwa a agege yake tara idan ya ga samari sai kai ku zo gidan mu fa muna da koran kwankwasa sun fi araha wallahi wani wakilin karo wai koran kwankwasa wato waɗanda shelan shari'ar musulunci a Kano ta kore su suka tafi to wannan fa kaga aikin shugaba kenan in yace zai musulunci tasirin sa ya fa na dukkan wa'azin da malami zai dan shi doka ce a hannunsa malam fa tasirin kana wuce amin ne <laughs> Abin ba hauce dai kin dauka ta malam ba ta wuce amin to gaskiya kaga malami wa'azi zai ya da aya da hadisi amma ba ya da karfin da zai zo tarsa mutane amma gwamna da ya ga dama sai ya zo ya ce na soke dukkan lasisin gidan giya da ke garin daga waya ya daina aiki na so ce na dukkan lasisin wata gidan sinima da ke garin nan daga waya ne aiki da ya fita wannan a rediyo gobe ba za a haska sinima ba ko daya ko ina sai ya umarni a je a zuba yan sanda a ga waye ya isa kunna to idan malami zai shekara ɗari na wa'azi yaushe za a samu wannan cin nasara amma lokaci guda idan shugaba ya gyaru shi yasa dole a yi kokari shugaba ya gyaru wani lokacin da zafi wani lokacin da sanyi wani lokacin da daddare ka tashi kai masa addu'a da kai sai Allah babu wanda ya sani sai kai sai ubangijinka dan kana ganin gyaran sa gyaruwar al'umma ce ko ya sani ko bai sani ba dama ba kai ba dan ya biya ka kai ne dan mai duka mai kowa mai komai shine Allah to sai lokacin da muka kai wannan matakin fahimtar a addini kafin mu samu ci gaba alhamdulillah yanzu akwai wannan fahimtar tana ta zuwa kadan kadan kadan kadan kadan tana tafiya Allahumma amin wa ammatihim sannan nasiha ne ga sauran gama garin musulmai ma'ana nasiha tsakaninka daga magarin musulmai kyautata niyya wajen mu'amalar su ikhlasi wajen mu'amalar su zaka mu'amalance su akan asasin la darara wala dirar la darar wala dirar mun karanta wannan hadisin a baya ko kai ba za ka cuta ba za a cutar da kai ba ma'ana ka kare musu mutuncinsu ka kare musu dukiyoyinsu ka sani Allah sai la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum an taradin minkum kada ku yadda ku dukiyar junan ta hanyar barna kamar sane kamar kwace kamar fashi kamar a baka bashi ka cinye ka kibiya kamar kai wa mutum dabara ka da lissafi ba daidai duk wata hanya dai wanda ba ta daidai ba sunan ta barna to Allah ya haramta ka ci dukiyar dan uwanka musulmi ta hanyar barna sannan kuma kar ka zubar da jininsa wajen dukansa ko wajen kisan kai sannan kuma kar ka zubar da mutuncinsa wajen yi da shi ko zundansa ko yi masa hasada wannan shine kai wa dan wanka musulmi nasiha dukkan mutumin da bai kubutar da musulmai daga sharrin hannunsa ba bai kubutar da musulmai daga sharrin harshensa ba bai kubutar da su daga sharrin zuciyarsa ba to bai nasihanci al'ummar musulmai ba cikakkiyar nasiha kubutar da su ta hanyar sharrin harshe karka yi da su karka zage su karka ci mutunci karka yi kage kubutar da su ta hanyar hannu karka ɗauki dukiyarsu karka zubar da jininsu fitar da su ta hanyar zuciya kar kai musu hasada bisa ga wata ni'ima da suka samu ka ji a zuci ina ma wannan ni'imar ta kauta rabu da su to kaga dukkan wanda ya samu wannan dan Allah idan an samu waɗannan nasiha ga Allah din nan daidai nasiha ga manzon Allah daidai nasiha ga littafin Allah daidai nasiha ga shugabannin musulmai daidai nasiha ga ammatul muslimi ta zama daidai yadda muka yi sharhin nan a takaice muka rero maganganun malamai dan Allah duniya za ta yi ko ba za ta yi ba shi yasa malamai da dama suke cewa wannan hadisi shine rubu arba'il islam ɗaya bisa hudun musulunci ne gaba daya. waɗanda suka ce bal huwa sulusu aslasul islam ɗaya bisa uku musulunci ne don idan ka samu wannan ciko biyu kake bukata an gama komai shari'a da mu'amala da siyasa da tattalin arziki komai zai gyaru waɗansu suna haka wannan hadisi da ce idan ka sami sai ka samu hadisin inna mal a'malu bin niyyat wa inna mal kulli imrin ma nawa daga nan gurin sai ka samu hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas in ka hada hukunan ka hada musulunci wannan suka ce ka kara da na hudu shine hadisin Aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun da akwai bidoyi kuma cikin addini in ka hada waɗannan gaba ɗaya ka hada addini duk sauran sharhi ne innamal a'malu binniyat a samu kyakkyawar aqida da ikhlasi ne addinin nasiha kyakkyawan mu'amala tsakaninka da ubangiji da shugabanni da littafin Allah da manzon Allah da kuma sauran gama garin musulmai innal harama bayyinu wa innal harama bayyinu wannan ko a garin kanka ba za ka ci naman alade ba duk da cewa in ka ci baka daki wani ba baka zubar da jinin wani ba baka zagi wani baka yi wa wani hasara ba amma kai a karan kanka ma ka yi wa kanka adalci kuma innal halala bayyinu wa innal harama bayyin man ahdasa fi amrina hadha ma laysa lahu fa huwa raddun wannan duk sukun nasiha ne ga manzon Allah karka bauta Allah sai da abin da manzon Allah ya zo in ka hada wannan guda hudun ka riga ka hada gaba ɗaya musulunci kuma duk sauran sharhi ne wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه حديث cikin wannan babi. an jariri bin abdullah radiyallahu an an karbo daga jarir ibn Abdullahi al-badali Allah ya kare da gare shi kana yace bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lafazin bayatu ana fassara shi da mubaya'a amma matsayinsa kamar daga albay'u ne kamar cinikayya ita ko albayu abin da ake da cinikayya shine almu'awada ba ni kaza in baka kaza an gane ku? ga kuɗi ba ni kasan madara ga kuɗi ba ni mudu ɗin shinkafa ga kuɗi ba ni magi kaga na baka kaza ne kai kuma ka bani me ka bani kaza shine mubaya'a musaya mu'amala tsakanin mai sayi da mai sayarwa to sai yace baya a rasulullah na yi wa manzon Allah mu baya kamar mun kulla cinikayya ne da shi Yan tsare waɗannan ababen shi kuma ya lamunce mun aljanna abinda zan masa biyayya kai waɗannan ababen da ke cikin hadisi shi kuma abin da zai lamunce mun zan samu a madadin wannan shine mai aljanna mu baya a kwalla tinkayya ne kenan baya atu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nayi wa annabi mubaya'a cewa na ji na gani zan bi shi bisa ga dacewa da aljanna da nisantar wuta zan bi shi ala iqamin sala bisa ga tsayar da sallah wa ita'i zakka da bayar da zakka wa nushi li kulli muslim da kyakkyawar mu'amala da kowane musulmi da yadda ba zan zubar da jininsa ba ba zan zubar da mutuncinsa ba ba zan haici dukiyarsa ba ko ka ce ta yadda zai kubuta daga sharrin hannuna ya kubuta daga sharrin harshe na ya kubuta daga sharrin zuciyata shine annasu li kullu muslim kowane musulmi da makwabcinka da wanda ba makwabcinka ba da dan uwanka da wanda ba dan uwanka ba da wanda ka sani da wanda ka sani ba jima manzo Allah ta kai me kai me yace kai kaza kai kaza kai kaza sai kuma yace wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif kuma ka ce salamu alaikum ga wanda ka sani da wanda duk wanda ka gani inda musulmi ne assalamu alaikum wani ma ka gani sai yau ka ganin sa ne assalamu alaikum amma ba ruwan mu duk wanda kuka haɗe in ba in dai baka san shi ba sai ka sai ka wuce abinka ka shi hada da wani baka san har in ya kila ma wani lokacin ba wani ka masa kallon gaggawa ka wuce a ah, ce wani ya ba magana ce ah assalamu alaikum wallahi ban shaida ka ba ma'ana abin da yasa ban ba sallama ba dan ban shaida ka ba dan kai ba musulmi bane ba rashin shaidawa ne kawai ma'ana ban san ka ba amma ashe na san ka sai na manta kenan manzo Allah ce wan nufi li kulli muslim wallahi rayar da sunna yana da wahala yanzu idan dai ga wannan sai kaga an sai maka wani abu daban da ga wannan salamu alaikum wa rahmatullah da an dan jima da bishaka fuska salamu alaikum wa rahmatullah wannan bai same shi ne to amma haka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ne gida zaka shiga assalamu alaikum wa rahmatullah haka zaka fita daga mutum gida to jama'a eh, zan fita sai na dawo ko assalamu alaikum sai na dawo ka saba yaran ka haka su ma su saba da haka yana da daɗi kwarai da gaske idan ka saba musu da haka a aikace ko da kafin ka ce ku yi su saba ji haka sai ka ji yara sun dauka wan nushi li kulli muslim wani hadisi muttafaqun alaihi as-sadis hadisi na uku an Anas radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zanto mai cikakken imani ba har sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa kaga ai cikakken nasiha kenan dai yana fassara mana nasiha li ammatul muslimina sai ya so wa dan uwansa abin da zai so wa kansa a wata riwaya akwai dadin hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al khairi sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi duk alkhairin da kake so wa kanka ka so wa dan uwanka musulmi kishiyar haka duk sharrin da kake ji ma kanka tsoro baka so ya same ka to haka ka ji ma dan uwanka tsoron ya same shi ko kar ka so ya samu dan uwanka musulmi na manta in karanto mana a hadisin baya na jarir din nan na baya ta rasulullah ala iqamis sala wa ita'iz zaka wa nushi li kulli muslim ya zo a cikin mu'jam na tabarani an gane ku kissar hadisin tana da tsawo bukhari da muslim basu kawo ta ba amma a mujam na tsabarani yace abin da ya faru shine anna jariran amara maulahu an yashtari lahu farasa jarir bin abdullah ya umarci yaron gidansa ko bawansa ya je ya sayo masa doki fashtara lahu farasan bi 300 dirhamin sai ya sayo masa doki aka yi cinikin dokin nan dirhami 300 wa a bihi wa bi sahibihi li yanqudahu sama sai yaron dama ba bashi kudin ba ta aka yi je cinikin dokin idan ya gama cinikin dokin ya taho da mai dokin dan ya zo karbi kudin sa ya bayar da doki ya zo da mai dokin dan ya karbi kudin sa fa qala jariru li sahibil far fara suka khairun min 300 dirham bayan an gama aka zo da doki sai jariri sai ya nawa aka sai ce 300 aka saya dirham 300 sai jariri bin abdullahi ya kalli mai dokin ya ce ai wannan dokin ya fi 300 kai dai 400 mana ka ji fa kai ne mai saya ka samu gara kasa wai amma kana ganin ya baka ya juya dokin ya juya dokin ya ce ai wannan ya fi ɗari uku kai dai ɗari hudu tabi'uhu bi arba'ati bi arba'i mi'ati dirham qala zalika ilayka ya abu abdullah yace in ka ga dama sai ka biya hakan ya abu abdullah ka ga dama ka biya hakan fa qala sai dirin sai ta fara suka khairu min zalika tabi'uhu bi 500 dirham ce kai ina ganin dokin nan ba zai kai 500 ba zaka sayar 500 ne lam yazal yaziduhu 100 ba bai gushe ba yana ƙara masa ɗari ɗari wa sahibu yarda mai doki na cewa to ganin damar ka ne ka saya wa jariri ya kun jariri na cewa fara suka kairun. ai dokin ka ya faka ila an balaga samani mi'ati dirhami har sai da ya sayi shi dirhami ɗari takwas kaga ya ƙara ɗari biyar da an sayi shi ɗari nawa ɗari uku fashtarahu biha fakila lahu fi zalika sai waɗansu suka ta haba jariri an sayar ma da abu ɗari uku ka zo kana ƙara kuɗi da kanka har ka saya ɗari takwas فقال sai ce inni bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni fa nayi wa annabi bai'a alan nusi li kulli muslim cewa zan yi nasiha ga kowane musulmi inda ni ne mai dokin ina ga sai ya kai haka to tunda haka ne ko da wani ya sayar min kasa da haka sai na cika abin da nake jin shi zan yi ta hakikan kenan da faɗin manzon Allah wannan su ne kulli muslim kuma wanda ya zama daidai da faɗin sa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kaga rayuwar sahabbai kisa aka ce ba za a yi daidai ba la yastawi minkum man anfaqa min qabl ko da zuwa zakarin su da juna ba wanda ya jihadi kafin bude maka ba daidai yake da wanda sai daga bayan bude maka yi man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatala yasa duk inda aka kawo bulalan sai a bace su kadai idan an kare sai a ce wa asarina minhum lamma yalhaqu bi da waɗansu da za su zo baya amma har yanzu ba su kai gare su ba lamma har yanzu da ake batun nan ba su kai matsayin waɗancan ba wannan zinar ta bawahun kenan duk nan muna cikin wannan zinar ta bawahun bayan mun yi aikin mu sai mun yi musu addu'a sannan ma aikin namu ya zama tatacce tukuna domin wannan zina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sai mun hada da addu'a gare su kafin ma aikin namu ya kara cika idan aka ce ga wani yayi azumi ya yi sallah ya yi kiyamul laili ya ciyar da dukiya amma bai taɓa yin addu'ar alheri ga sahabbai ba to har yanzu bai zama cikakken mummuni ba har ma in ana rabon ganima ko fai'u ba za a bashi ba dan ka'idar wanda za a baya fai'u shine wanda yake wa sahabbai addu'a duk da bai rayu da su ba duk yaki ko bai yaki in an zo rabon fai'u ne ba za a bashi ba kuna fahimta da kyau kaga wannan shine wato ainihin gane matsayin da suke da shi gane matsayin da suke babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wannan babi ne da yake magana dangane da umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummunan aiki قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والآيات في الباب كثيرة معلومة wannan babi ne da yake magana dangane da umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummuna قال الله ta'ala Allah madaukaki ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wal takum minkum lalle wata al'umma ta kasance daga cikin ku ummatun wata al'umma wata tawaga wani adadi wanda zai isa ya wadatar aikin wannan al'umma ko wannan adadi ya da'una ila alkhair suna kira zuwa ga alkhair kira zuwa ga wato kira zuwa ga musulunci da abin da ke cikin sa na dokoki da umarni da hanya wa ya'muruna bil bimaru su rinka umarni da kyakkyawa wa yanhauna da munkar kuma suna hani daga mummuna lalle a cikin ku a samu wata al'umma da za ta tsaya da wannan aiki inda za mu yi taro gaba ɗayan mu ba a samu masu wa'azi ba to gaba ɗaya mun yi sabawa Allah dauki sai haka idan an samu adadi na masu wa'azi amma bai kai su gamsar da garin ba to har yanzu wanda suke yi sun fita daga cikin zunubi amma sauran jama'a ba za su fita ba har sai an samar da adadin da ya isa ya wadatar da Kano kun gane da kyau wato kenan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibun kifai wajibi ne farzun ne alal kifaya abinda ake nufi da farzun alal kifaya idza qama bihi al ba'd al kafi ku gane bambanci tsakanin mai karantarwa da mai wa'azi mai karantarwa a zaure ko a makaranta ba ruwa shi da kowa sai dai wanda ya je ajinsa ko mai makaranta waɗannan ba su ake nufi ba suna da muhimmanci cikin al'umma suna da gudunmawar su suna samar da mutane ne masu aiki nan gaba amma mai wa'azi shine wanda zai faɗakar a masallaci ko na juma'a ko na kamsu salawat ko a kasuwa ko a rediyo ko a talabijin ko a jarida dole dai a samu mai umarni da kyakkyawa mai hana mutunta ina ba an fahimta wato kenan malaman da suke takaitawa kan ayyukan karantarwa kadai amma ba su yi wa kowa wa'azi wato har yanzu aiki ne da ragagge matuƙa kwarai da gaske in suna so su samu kamala ta gaba ɗaya bayan suna wa'azi bayan suna koyarwa kuma sai suna mai kuma sai suna wa'azi dan wa'azi daban karantarwa daban karantarwa ilimi kake bayarwa amma wa'azi ya kunshi um, horo ne da hali ya kunshi kwadaitarwa ne da komai tsoratarwa kwadaitar da aljanna da kuma tsoratar da gidan wuta wanda kuma galibi ana yawan taron jama'a ne don a gyara wani halayya da aka ga suna yi ina ba ta fahimta to lalle ne a cikin al'umma a samu masu wa'azi domin da su ne al'umma za ta gyaru al'umma ba ta gyaruwa sai da masu wa'azi shi yasa Allah ce wal takum minkum umma lalle wata al'umma ta kasance a cikin ku tsayayya ya dafo da ilal khair wanda za su kira zuwa ga alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf kuma su rinka yin umari da al ma'ruf shine duk abin da shari'a ta ce masa kyakkyawa wa hauna annal munkar kai hani daga munkari shine duk abin da shari'a ta ce masa mummuna wa ulaika su waɗannan masu irin wannan aikin humul su sune masu rabauta ko ka ce su wannan masu kiran da waɗanda suke ansa musu sune masu rabauta wa qala ta'ala kuma Allah ce kuntum khayra ummatin kuntum dinnan asalin sa abi limazi ne ko daga kana da aka ce kuntum to a nan wurin amma fi'ilun madin lakinnahu maslubuz zaman an kwace masa zamani kawai ya dullo ala mujarradil kailunati allati la tata'allaqu bi zamanin min al-azminati ku abinda zaka ce an kuntum khayra ummatin ku ne fiyayyin al'umma ba za ka ce kun kasance mafi fita al'umma kun kasance yaushe har yanzu ma ana so ku ci gaba da kasancewa har gobe har jibi ba fi ma zai bane ba fi'ilun maslubun zaman ina fata kun bayyana kuntum khayra ummatin daidai yake da ka ce antum khayra ummatin antum khayru umma ku ne fiyayyu zababbu mafiya alherin al'umma ukhrijat dinar wanda aka fito da su domin mutane aka fito da su don su amfani mutane Ta ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna yin umarni da kyakkyawa kuna yin hali da mummuna idan mu kuma ba a wani zama da ba wannan ba na yi mana fidar abin da ke cikin wannan aya na balaga ubangiji ta'ala ya ce ku ne tsiyayyin al'umma amma nan take sai kawo al'amurra guda biyu ka iya ce musu uku ko biyu ta'muruna bil ma'ruf hauna tanhauna 'anil munkar wa na billah to wanda suka ce musu uku sun dauka da al'amur bilmaru ɗaya kenan annahi an munkar biyu kenan al'imani iman billah na uku kenan umarni da kyakkyawa hani daga mummuna imani da Allah wannan kenan wanda suka ce biyu sun dauka da al'amur bil ma'ruf da annahi 'anil munkar duk abu ɗaya ne Al'imani iman billah kuma shine cikon nabiyin kenan to in ma mun dauka duka haka ne in mun dauka uku ne in mun dauka biyu ne duk dai mun fahimci ma'anar to a cikin ayar za mu lura da al'amura guda biyu farko umarni da kyakkyawa da hani da mummuna in an kwatanta da imani da Allah cikin su wanda ya fi girma imani da Allah amma tare da haka a cikin ayar aka kai shi karshe aka fara umartan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna kafin a ce wa tu'minuna billah madadin a fara ambatan imani da Allah kafin kawo wannan saboda me saboda a nuna muhimmancinsa ya kai matsayin mai muhimmancin da yuqaddamu takdiman lafziyyan fil aya ta fuskar lafazi a fara ambatansa kafin a ambaci imani da Allah na farko kenan na biyu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta ka ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ta ka ce wa tu'minuna billah aka kawo wajen wa tu'minuna billah amma ba a kawo wawo wajen tamuruna na bilmaru da aka ce linnati kawai sai aka ce tamuruna na bilmaru da a ce an kawo wau an ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah da abin ayar ma'anarta sai zanto ku ne mafifita al'umma ko da ba ku wa'azi amma duk da haka ku yi wa'azi wa'azi kamala ne amma tunda ba a kawo wau a tsakani ba babu yanda za a yi ku zanto khairu umma sai kun yi wa'azi ina fata kun fahimta dan da aka ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas sai aka ce ta'muru bil ma'ruf ba tare da wawun da tsakiya ba abinda wannan ke nuna wa alkhairiyatul mazkuratu fil aya la tatahaqqaqu lakum illa bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar khairiyya da ke cikin ayar da aka ce kun kasance mafiya alkhairi ba yanda za a yi ku same shi sai in akwai umarni da kiyawa da hali daga mummuna in babu wannan a tsakanin ku babu sauran alkhairi ta ku ina ba ta kun fahimta yahudu ba sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi Musa amma ubangiji ya la'ance su akan harshen annabi Dawud da harshen annabi Musa saboda me saboda ba sa hana mummuna kan harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa ma'ana cikin zabura da cikin lidila aka la'ance su saboda me dan ba su yi imani da Allah ba dan ba su yi imani da manzansu su ba dan ba su hana barna suna ganin gidan giya a unguwar su ba sa cewa a rushe suna ganin gidan caca ba sa hana ba suna ganin gidan karuwai ba sa hanawa asali su ya kawo gidan a yi, ko da su ba za su yi ba su kawo gidan cacar yi, ko da su ba za su yi ba barasa yi ta sha ko da su ba za su sha ba ba sa hanawa sai aka la'anci su ina fatan kuna fahimtar abin da kyau da akwai yan ba roma cikin musulmi irin yan ba roma shine idan dutse ya ketare kanka to ya fada kan kowa mana tun da shi baya zina Allah ya kare shi baya shan giya baya tata to dan makwabcin sa nayi dan abokin sa nayi wannan baya hana baya sa ya ji haushi a zuci rashin jin haushin nan a zuci rashin imani ne kamar yadda zamu karanta nan gaba in dai kaga ana barna kuma a zuciyarka ba ka da dama kowace iri wallahi kar ba ka dauka kana da imani har yanzu ka wannan karamin arne ne a zaune kawai ya sace cikin musulmi ba gani wallahi tallahi manzo Allah ce in dai kaga mutum bai kiyaye ba a cikin zuci ko yaya ko gizau ba ya kin abun a zuci ba wani sauran rabuwar imani ko da gurgudan kwayar komai ya babu domin ya istihlali na ayi abun ko da shi baya yi yana ganin halal ne a kyale kowa ko da shi a ganin damar sa bai yi ba dan baya cikin abin da yake sha'awa dan haka bai mutan haka in jama'a kuma suna sha'awa sai a bar musu don saboda kula da yancin dan adam saboda kula da kare dan adam ko ne aka a bashi hurriyatu tafsir yancin tunani hurriyatu ta'bir yancin fadin albarkacin baki ai in ka an ce yancin tunani ma'ana ka tana da abin da ka ga dama ko da gafarci da Allah ne yancin fadin albarkacin baki ka faɗi duk abin da ka ga dama ko da isgilanci ne ga musulunci ya zama kafirci yanci sakakke ba kaidi shine kafirci amma yanci wanda yake da dabaibayi da tarnaki to shine yanci irin na musulunci ka faɗi duk abin da kake so da sharadin ba za ka muna ladabi ga Allah ba ba za ka muna ladabi ga addini ba ko ba za ka shiga cikin haƙƙin dan uwanka musulmi ba shikenan sai kai ta me sai kai ta faɗa amma faɗin abin da ga ma ko menene ko ya kunshi muna ladabi ga Allah ko za ka rubuta littafi irin na Salman Rushdie ko da za ka yi ilhadi ko da za ka faɗi abin da ga dama ya zama kafirci kenan yancin kafirci kenan duk yancin da duniya turai take kira yanci ne galibi da kafirci ba abin da ya dace su ina fatan kuna fahimta da kyau dole sai da wa'azi gari ke gyaruwa dole dole sai da wa'azi shi yasa idan ana gwamnatin musulunci ko za a yi gwamnatin musulunci dole ne gwamnati ta dauki nauyin masu wa'azi waɗanda za ta rinka waɗanda aikin su shine wa'azantar da jama'a da kiran su zuwa ga kiran wanda bai musulunta ba zuwa ga musulunci tabbatar da musuluncin wanda ya musulunta kiran masu sako zuwa ga tuba tabbatar da tuban wanda suka tuba dole sai an yi haka dole sai da da'awa sai da wa'azi. in ba da'awa ba wa'azi, ba wa'azi ne kiran gaba ina ba zan kuma yi da kyau dole sai da wannan a tura wadanda za su je kananan hukumomi kafin da dai za a yi shari'a musulunci daga ramadana to a ce kafin nan kafin shekara biyu ta rufa ya zanto ba sauran ba maguji a jihar kano duk sun shiga musulunci ya zanto wanda suke cikin kiristanci ya za a dawo da su to a nan gurin ne za ku gane malaman gaskiya wanda sun yadda su ba da kansu sun yadda su tura ɗalibansu sun yadda su zaburar da samari a ji a yi wannan aikin daga nan za gane malamai na tafi waɗanda su a ah, illa iyaka a bamu kujera mu je mu umara a goma karshe za mu maka addu'a Allah tabbatar da kai ta zarce ta wuce ta ci gaba da tafiya ta je ina ta wuce ta je ina ba dai mutuwa tana nan ba inna rabbaka labil mirsa malami na gaskiya zai tsara maka yadda za a yi addini ya zauna lafiya dan zaman lafiyar addini shine zaman lafiyar ka kirista na so su samar da wani percentage na adadi na kirista yan asalin jihar Kano dan nan gaba wata wata rana democracy ake yi su ce dole a ba su fili a tv a ba fili a radio Kano don su ma yan asalin jiha ne sun kai kashi biyu ko kashi uku ko hudu ko biyar cikin dari da haka a ba dama a yi rigima saboda democracy a san me za a yi kai kuma kana kokarin wanda suka shiga kiristancin ka dawo da su musulunci wanda suke ma ba zaman a dawo a shigo da su cikin addini ka karya mafarkin kiristanci ka ce da addini gaba dole zan to irin wannan tunanin waɗanda suke kusa da gwamnati da ma waɗanda suke nesa da ita din a tsaya a yi tunani mai kyau na shawarwari tun da zai za a yi gwamnatin musulunci ko ba haka ba in ba haka ba da gurbi za su je su tsaya su kanar da zai su yi uwa da makarfiya irin wanda lokacin da ake magana shari'a ba sana amma da ga abin ya ci karfin su gwamna ya zo ya fasa kwai ya ce za a yi shari'a to yanzu kowa zai tsoron wannan sai tafi gidan gwamnati a yi gaba su ne ai su ne yan shari'a ma'ana ko da za su bayar da mai shawara mai kyau ko mara kyau to kaga dole ne sai kun taimaka duka kowa nan yana da haƙƙi ne ya taimaka wajen shawarwari masu kyau ina ba da kuna fahimta da kyau yadda addini zai ci gaba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa qala ta'ala al afwa ubangiji yace al afwa wa amru bil urfi wa a'rid 'anil jahilin al afwa ka rike yin afwa ga mutane in an maka ba daidai ba wa amru bil urfi kai umarni da kyakkyawan abu wa a'rid anil jahilin ka kawar da kai daga jahilai haka Allah ce da manzon sallallahu alaihi wasallam da al'ur da al-ma'ruf duk ma'anar su daya shine kyakkyawan abu an ce da manzon Allah ya zama mai afwa sannan kuma ya umarni da kyakkyawa sannan kuma ya kawar da kai daga jahilai ma'ana idan mai wauta ya maka wauta kar kai mayar masa da martani kamar yadda laraba ke cewa ne idza la taqassafihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawa yayi zance kar ka bashi ansa domin shiru da baka shi amsa ba ya fi sa masa takaici sama da ka shi amsa an gane ku saboda haka lokacin da kake aiki da shari'ar musulunci kai mai wa'azi ne ko kai gwamna ne mai zartar da dokar Allah ko kai kwamishinan wata ma'aikata ne ka zartar da wadansu kudurori da ke karkashin hurumin ma'aikatar ka za ka yi aiki to dole ne wadansu wawaye su mutu kaza kar ka ce musu komai kai banza da su dole ne ka ce za ka yi shari'a musulunci ka gwamna yan jarida za su zage ka kar ka ce komai ba komai ake ba da ansa ba za su yi ƙarya ce a musulunci kenan an cinye kaza an ba da bangilan kaza an yi ƙarya kaza sai kai banza da su kar ma ka ba su ansa ai wai laraba suke cewa in dai kowane kare ya yi haushi sai ka ɗauki dutse ka yi jifa to sai duwatsun su kare na duniya karnuka kuma su dina haushi ba ko ba haka bane ba saboda kai dan kare haushi ka kyale amma kace daga yin haushi ka ɗauki dutse ka jefa a jima ya kare duwatsun za su kare shi kuma kare bai dina haushi ba saboda haka ba lallai bane ka bada ansa ga dukkan waɗansu waɗanda za su faɗi magar magana ga musulunci kuma akwai matsayi da zaka kai in ma ta fuskar girma tsakanin jama'a ta fuskar ilimi da girma da shekaru da menene da matsayi da zaka kai ta fuskar mulki kai gwamna ne ko menene wanda ko da an faɗi wani abu na ƙarya akwai buƙatan a ƙaryata wanda ya faɗa a kawo gaskiyar ba kai ne zaka yi ba sai ka samu ne ta fuskar siyasa wanda ne ya dace ya fada ansa ba su ansa mana ba wai kai dan baka san ansar ba saboda idan ka tsaya kuna bayayyar magana kai da wancan ya ce kaza yau ka ba da ansa gobe sai ya sake shiga rediyo sai ya ce kaza ka zama abokin rigimarsa bayan shi bai kai matsayin gwamna ba shi irin zaune gari banza din nan da yanzu yana rigima da gwamna ke ko ba haka ba zaune gari banza na rigima da gwamna to menene yasa ya zama abokin rigimar gwamna gwamna ne yau kasa ya zama zaune gari banza ko gwamna ne ya dago zaune gari banza har ya kai shi daidai da gwamna cikin duk guda biyu idan aka yi an yi barna da haka sai ya banza da shi sai ya dora wani wanda zai ce wani ba shi ansa Abu biyar lokacin da ya zo yana batun banza yana batun banza a yakin Uhud na cewa ubul hubal ubul hubal hubal isama ubul hubal kai ne madaukaki hubal kai ne madaukaki sai manzon Allah ya kalli sahabbai su Umar dan Khattab ya ce ku shi ansa mana ai shi manzon Allah ya san ansa bai bai sani ba yace haka za ku kyalle shi ku shi ansa mana da suka ce me za mu ce yace ku ce da su Allahu a'ala wa ajal sai su Umar suka daga murya Allahu a'ala wa ajal Allahu a'ala wa ajal sai suka rusa wannan kalmar ta wani hubal da rushe aka daina jin ta aga manzo Allah bai bayar da <laughs> sai kya da shi da na kasa haka sai Usman bin Fodi wannan lokaci da an rubuto kadda sai kalla Abdullahi na gudu yace ba su ansa rubuta musu ansa ya so da dama dai shugaba akwai matsayin da zai kamata da haka lokacin da gwamnati ta taka mataki na zai aiki da shari'a musulunci duk waɗansu yan cece ku na gefe da za su yi zage-zage ya samu waɗansu baradansa masu baki da iya surutu din da iya tsiya a jarida su masu din domin idan suka yi kuskure aka gano aka zo aka ce ai wannan kuma suna da yi magana nan kuskure ne to kaga sai a zo a faɗa mai girma gauna a lokacin sai mataimakin gauna sai ya gyara dan yana da gaba da wancan kenan to amma idan gauna da ya je shi ne kujerar karshe yayi kuskure wa zai gyara daga baya kwamishina zai zo ya gyara shi ne hikimomin ko da siyasar duniya sai mutum ya hada ta da addini in bai hada ta da addini ba za ta tafi ba daidai jifa kafirai su faɗi bakar magana ga manzon Allah sai manzon Allah ya kalli Hassan bin Sabit ya ce ubujuhum wa ruhul qudus ma'ak yi musu zambo ruhul qudus malaika na tare da kai sai ya mayar musu da martani da harshen sa shi da ke cewa lisani sarimul la aiba fi wa bi'ri la tukaddiru ila yake cewa harshe na takobi ne dan hindu wanda babu kantara tare da shi ba tsatsa tare da shi wa bi'ri la tukaddiru dila'u rijiya ta yawan guga ba ya sa ruwan ya gurbace tunda ruwan yana da yawa in kaga an zura guga an zura ruwa ya gurbace ruwan da dan kada amma inda yawa fa sabu bin sabu وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الله يتي ممني maza da mummunai mata sashin su masoya sashi ne ko kace sashin su abokanan taimakawa sashi ne domin alwilaya shine taimako ko kauna ko duka biyu sannan daga cikin aikin su ya muru bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani daga mummuna kaga wannan siffa ce ta mummune maza da mummune mata yadda a maza za a samu masu wa'azi a mata ba haka kuma sai an samu ka'idar ke dole a mata ma sai an samu wanda za su rinka wa'azantar mata yan uwansu su rinka gargadin su su rinka abin nan sa su rinka su rinka abin nan din su wato dora su akan ayyuka na alkhairi ko da gidan biki ta je gidan yini ta ga za a yi wani abu ba daidai ba sai ta tashi ta fara inda alhamdulillah ta wa'azance su dole cikin mata sai an samu irin wannan jaruman hazikai za ta fara da farko dole za a yi mata dariya ka san mata da ta fara inda alhamdulillah za ta yi kujita to kuma ta kujera mana to sai ki dake ki ci gaba da yin kayi kafin ki karanta wannan ita kullahu qulu qawlan sadida yasila kun amalakum dole za ta yi wai wai wai da Allah mai zaka ta faɗa ai ko ai shiru ai shiru me zaka fada to da kin fara kawo wata kissa ta abin da ya wuce ba mai ja hankali ba abin da ake farautar zuciyar dan adam da shi irin kissa shi yasa mai wa'azi yana da kyau ya haddace kissoshi musamman ingantattu kisa su waƙi'iyya irin wanda sun faru ba wai kera su aka yi ba irin yadda yan wasan kwaikwayo suke kerawa a sun faru sun tabbata ana farautar zukata da kissa shi yasa alqur'ani zai kawo kissa kuma Allah ya laqad kana fi qasasihim ibratun li ulal albab lalle a cikin kissoshi da labaran waɗanda suka wuce baya akwai izina ga ma'abota hankali ma kana hadisan yuftara ba zance ne wanda aka kikiro ba farau ne lalle ya faru dai wa tafsil kulli shay wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun da haka labari ne na gaske to idan ta dan kawo ta gajeruwar kisa wai kun san abin da ya faru ga ummuna wacce lokacin da ta yi kaza ta yi kaza kaga kanun labarai ke nan kowa zai ce bai ji ba bai sani ba ko da bai faɗa da harshen sa ba lisanu halihi ya kula zai da haka sai a yi shiru a ji to sai a kawo wannan kisar sai a bisa da wani hadisi mai zafi sai kuma a karya kuiwa kuma da wata aya shikenan kuma dama farkon abin da sai kuma a yi shiru to a cikin ɗari idan kika samu biyu suka an samu ki aikin ci nasara mai zuwa sama ya taka faifai ai ya rage hanya to da haka da haka to amma dole sai an samu jarumai daga cikin mata wanda za su yi wannan dole sai an samu jarumai daga cikin mata kar kuma ku dauka dole sai matar malami ko ba matar malami ba za ta yi in ba kuna so an faɗa muku gaskiya wani lokacin an fi samun jarinta wani wata ba matar malami ba kun san abin da yasa matan maluma a kasar Hausa in suke ko musu yaki ba za su shiga aljanna saboda mijin na za su ta a mijin su dan Allah ba haka muka tashi muka sani ba da dan malami da matar malami da sarkin malami duk ne ake yan aljanna a kasar Hausa haka ne to har yanzu matan ba su gama fahimtar wannan ba sai kana tayi da karfi Allah kuwa shi yasa sai ga waɗansu matan da ba na malamai ba sun ku kokari kiyamul laili wani ne wannan ba wai dan bata sani ba ta san fallalar abun amma wallahi kadan ne daga cikin matan malamai ina faɗa muku gaskiya kadan ne waɗanda suke da karfin halin wai tsaya ta karantar ko su wani abu ko ga sun gyaru a idan take za ta ci a taskar malam in ba yanzu malamai da matasa da suke tasowa ba suke kokarin fadakar da matan da aka haka amma ba haka matan malamai za su yi za ka ji ka samu su da jahilai wallahi wallahi idan aka dauko manyan manyan malamai a garin nan aka ce matan su karanta wa Fatiha wallahi sai kai sai ka sai an ji kunya su karanta wa Fatiha su kawo kulle da ba daidai dai kai wasu tambayoyi akan aqida kan menene siyasar duniya gwamnatin Kano wakil bata san sunan shi ba in ba dan yara suna yawan maimaita ba kanta bai waye ba kuma bata san addini ba tana jira gobe za ta shiga taskar mijinta wallahi da yawa daga cikin malamai haka ne sai kaɗan dai yanzu kan ana samun gyara-gyara da haka ne mata masu wa'azi ba lalle bane cikin matan mana tunda akwai wani abu da yake faruwa gaskiya za ka samu yanzu duk wanda ya sai lokacin da aka fara musabaka a kan zuwa yanzu daga 1986 aka fara musabaka gaba ɗaya mata Najeriya ta kasa ɗin wanda ke karkashin jami'ar Sokoto zuwa yanzu a wannan musabaka ta zabarar da an samu haddata Qur'ani cikin maza da mata na san da yawa daga cikin mahaddata mata da sun haddace Qur'ani amma ko mazajen da suka aure su ba malamai bane ba ba su ma da alaka da ilimi ko da na zamani amma dai suna da kuɗi to ka to ka saboda haka idan yarinya ta tace Qur'ani ta fito a musabaka ta fi karfin malami wani mai kuɗi ne dan ta yi tsada a lokacin nan to kaga shi kuma in ba sa aka tafi kila ba zai dora ta ba kan wannan tafarkin shi kuma malami wanda za a bashi dama ba zabe ke ba shi ake sadaka saboda haka dan Allah ya za a ya samu mai wa'azi kenan galibi ba haka ake shi ba shi ya zaba ba kuma duk wanda kaga an kirawo ka guda ce ka tafi inda ta yi fice a bangaren ilimin addini ta yi fice a bangaren ilimin zamani ta yi fice ta fuskar kyau da ɗabi'a da halaye na gari ba wanda zai nufi malam da ita ana ganin tafi karfin sa wannan wata gaskiya ce da cutuka da ke cikin mujtama ɗinmu da dole ku gane su ko dole in ka faɗa mutane su ji sun sallama saboda haka kowa matarsa ta iya zama mai wa'azi ko shi malami ne ko shi ba malami bane ba in dai ta cancanci ta yi بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما أسوا كانوا يعتدون لئن الذين كفروا لفظ اللعن شيني لعنتا إذا أنت اللعن على رسي شيني الإبعاد نيسنتروا to la'anu shine al-ibadu an rahmatillah ne san tadda mutum daga rahmar ubangiji Allah tsare mu Allah an ci waɗanda suka kafarta cikin banu Isra'il zurriyar gidan Yaqub kenan dan shine Isra'il din ala lisani Dawud Allah an ce su akan harshen Annabi Dawud ma'ana kan wahayin da aka so kan masa na Zabura wa atina Dawud da Zabura wa Isa da Maryam da kan harshen Annabi Isa dan na Maryam? akan littafin sa na Injila kenan zalika hakan da aka yi musu la'anta din nan bima asau saboda abin da suka yi na sabo wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna ƙetare iyaka kanu sun kasance la hauna an munkarin ba sa hana junansu wani munkari fa'aluhu da suka aikata shi isa ma kanu yaf'alun tir da abin da suka kasance suna aikatawa kaga wannan fala'anta ce ake bamu labari ba dan sai da yin wa labari ba sai dan ga cewa in dai a cikin ba a samu masu hana barna ba to la'anta na iya hawa kan al'umma kina wa qala ta'ala ubangiji yace wa qulil haqqu min rabbikum wa qul ka ce alhaqqu min rabbikum qur'anin nan gaskiya ce daga wajen ubangijin ku ka faɗa wa mutane haka su ji ma'ana kai wa'azi kenan faman sha'a falyu'min wanda ya so to yayi imani wa man sha'a falyakfur wanda ya so ko ya kafirci wannan magana daga ubangiji ta'ala ba wai zabi ne ake bayarwa na idan ka so kai imani in ka so ka kafirce ba a'a umarni ne amma kowa yufidu tahdid wanda ke fa'idantar da razani da firgici wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafarce din ai zai zo ya same mu ya aikata duk abin da ya ai zai zo kaga akwai me kenan firgici ba wai zabi aka baka wacewa ya halaka kai kafarci ya halaka kai imani wa qala ta'ala fasda ma tu'mar ubangiji yace wa manzon sallallahu alaihi wasallam fasda ma tu'mar lafazin fasda ka bayyana bi ma tu'mar abin da ake maka umarni da shi wadanda suke fassara fasda cewa rarraba kansu bi ma umar saboda abin da ake maka umarni da ma'ana ka raba kan duniyar kafir ya za ka yi ka raba kansu idan ka yi kira dole ka raba kansu in da kan sai haɗu akan kafirci kai kira waɗansu ba za su ansa ba waɗansu za su ansa waɗansu kuma su yi su ki ba. to kaga yanzu ka raba kansu kenan ka dawo naka ka bar sauran kenan amma da lafazin fasda yana nufin fito da abu fili ba tare da koyi shi ba wa qala ta'ala an jainal ladzina yanhauna anis su' sai muka tsamar da waɗanda suke hana barna wa akhadna allazina zalamu muka riki waɗanda suka zalunci kawunan su bi azabin da wata azaba ba'isin mai tsanani mai muni bima kanu yafsukun saboda abin da suke yi na fasikanci wal ayatu fil babi kasiratun ma'luma ayoyin da ke cikin wannan babi masu yawa ne kuma galibin su sanannu ne amma hadisai su ma masu yawa ne yanzu ko ba za mu iya shiga cikin su ba saboda lokaci ya riga ya ja kawai dan baɗin da nake so in diga mana aiki na wa'azi lalle ne wannan ne ba mu fahimta ba har yanzu galibi makarantu da ake da su na karantar da addini har yanzu makarantu ne na bada ilimi amma babu makarantu na renan masu wa'azi sai yar semina da za ga ana yi can da can dan training din waɗanda suke fita wa'azi amma kamata yi makaranta ce da za ta bada takardar shaida kan cewa wani mai wa'azi saboda wa'azi din nan fanni ne ba dukkan mai ilimi ne ke yin wa'azi ba Za ka samu wani da dimbin ilimi amma ba zai iya wazi ba gaban jama'a dan fanni ne sai mutum ya iya shi ilimi daban wa'azi daban wani ilimin sa kadan ne amma zai iya tsayawa yanzu yanzu ne da hankalin jama'a to kaga dole sai an samar da wani to abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullah tafi ina son ganin to shin ya halatta mutum ya bar matarsa ta je ta koyo ilimi dan ta koya masa ya halatta amma abin da yake mafi muhimmanci shi ma ya je da kansa domin idan ba ta da shi har sai ta je ta koyo ta zo ta koya masa wanda shekaru za su ba ta koyi ilimin da za ta iya gamsar da shi kuma duk a wannan lokacin zai tsaya ya ci gaba da bautar Allah bisa ga jahilci kaga ai ya da hanzari ya kamata kai kana zuwa makaranta ita tana ita ma tana zuwa taka kowa na koya sai ku zo kai da ita cikin gida kuna taron karawa juna ilimi abinda ka fi ka karu da ita abinda ka fi ta kuma ita ma ta karu da kai mala ya ce mace ta iya yin wazi ko da gidan yini ne shin malam menene hukuncin zuwa gidan yini idan ana nufin gidan yini shine mata su je su taru dan bikin wancan wannan babu ne amma wata barna da take ciki ta a kirawo makaɗi ya zo rinka kiɗa mata suna rawa to wannan shine abin da yake na haramu me yake nufi da la'ana Allahu man ghayyara madar al-ardi bangare ne na hadisin muslim manzo Allah na cewa la'ana Allahu man ghayyara madar al-ardi Allah ya la'anci wanda ya canja manaral ardi iyakar ƙasa kamar iyaka ta gona ko iyaka ta floti wannan ya makwataka da kai filin kusa da juna sai ka shiga cikin filinsa da gangan da kafa biyu ko kafa uku don ka karawa na kaiwa ka ka canja iyaka kenan to manzan Allah ya ce duk wanda ya wannan Allah ya la'anci shi ko kuma iyakar gona ka shiga cikin iyakar gona dan uwanka dan ka kara ta ka yawa to wannan duk mutum na cikin la'anta to kaga wannan ko da daidai tsani ɗaya ne ko biyu ko uku wannan la'anta za ta hau mutum ina ga wanda ya kwace filin gaba daya kamar yadda mutane suke to kaga wannan ai shine la'anta ma ta fi hawa kansa sama da kowa kenan wannan yace yana son a yi masa bayani dangane da karatun alkur'ani waɗansu suna karanta alkur'ani amma ba sa tsayawa a wurare da aka sa alamar wakafi kamar wuraren tsayawa na cikin alkur'ani to hakan akwai lafi kenan farko dai ka sani duk cikin wakafin da ke cikin alkur'ani ba wanda yake wajibi cewa tilas zai ka tsaya ta yadda in ka wuce baka tsaya ba za a ce kayi laifi kamar yadda ibn al-jazari ya ce walaysa fil qur'ani min waqafin wajab duk cikin alkur'ani babu wani waqafi da yake wajibi sai dai shi waqafi a cikin alkur'ani tsayawa inda ya dace da farawa daga inda ya dace ka fara wannan yana taimakawa wajen isar da ma'ana da fito da ma'ana fili sama da idan mutum baya kiyaye wannan amma ta aka wajibi ne ka tsaya ba sai da in kawo ce kai laifi inda zaka iya karanta alqur'ani daga farko zuwa karshe a numfashi daya ya halatta to amma ba zai iya ba mutum laysa fi makdurul insa to tunda baya cikin a tsarin ikon mutum abinda malamai suka ce abinda ke babban mustahabbanci wanda ke ta'akkadu shi shine duk kowace aya lalle ka tsaya tunda haka kirara annabi yarkifu inda kulli aya kamar da hadisin ummu salma ta ce sai annabi da yana karatu yana tsaya kowace aya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ta kwatanta tana mai tsayawa karshen to wannan shi aka so wannan kuma yace huwa allazi ja'ala shamsa diyan wal qamara nuran wa qadarahu manazila me fassarata ka nemi tafsirin mu ne ka san tafsiri ne shi akai farkon suratul yunus a ganin ko zaka ji mai fassarar sa amma magana ta bi da kace waɗansu malamai suna kafa hujja da wannan aya kan halaccin duba cewa duba ta halatta mutukar abin da ya ba kai ga bokanci ba ban ga za a yi duba ba a ga bokanci ba wani ifada ne wannan duba kan bata halatta ba domin duba da awar sanin ilimin gaibu ne wanda babu wanda ya san gaibu sai Allah da haka wannan magana ta su kenan kuskure ce wannan kuma hadisi ya to mai tsawo yana son dole sai an fassara masa shi an ta binti jashin qalat kuntu mustahadu haybatan kathiratan shadidatan fa ataitu biyar sallallahu alaihi wasallam astabtihi wannan hadisi an karɓo shi daga hamna binti jahsh hamna binti jahsh tace ne mace ce da ustahabu jini na ta yawan zuba gare ni haybatan kathiratan shadida wato istihaba wanda yake mai yawa mai tsanani kamar jinin baya yankewa ko da yaushe yana yawan ba Ta ce fa sai tun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam astafti sai na zo wajen annabi ina masa fatawa istihaba da ya kunsa da shine jini wanda yake ba na haila ba kun gane ko fa sai manzon Allah ya ce ni inna ma hiya rakbatun min shaytan wannan shure shaytan ne ma'ana kamar shaytan ne yake dukan wata jijiya a jikin mace sai wannan jinin ya rinka fita yana nufin ba jini ne na haila ba wanda yake fitowa daga mahaifa kusan jinin haila daga mahaifa yake fitowa shi yasa lokacin da mace ta samu juna biyu ya tsaya kenan an fahimta ko wato wannan jini na istihada ba daga mahaifa yake ba tunda ko ba daga mahaifa yake ba hukuncin sa ya ta ban da na haila na haila yana hana mace yin sallah yana hana ta yin azumi yana hana ta yin tawafi yana hana mijinta ya zake mata to amma na istihada ba zai wannan ba na haila da shi ne suke kirga adadin zuwan sa har ta kida da cewa ta fita daga idda ko ta yi istihada ko ta yi istibra'i ko ba haka ba amma na istihada ko ba haka ba ne ba hukuncin sa ya canja baya hana mace sallah baya hana ta azumi baya hana ta tsawon sai manzo Allah ce inna ma hiya rakbatun min shaytan abin nufi ba daga mahaifa yake ba wato shaytan da yake dukan mace ko ya zunguri ko ya suri wata jijiya daga jikinta sai ta rinka furzar da wannan jiki sai ce fatahayyadi fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam summa tusul da haka ki rinka lissafin haila ki kwana shida ko kwana bakwai sannan sai ki wanka abin nufi a kowane wata tunda yanzu ga jini yana zuwa ko da yaushe zai rikitar da ke ki kasa gane wanne ne haiza wanne ne mai istihada to da zai rikitar da ke ki kasa ganewa to kamata ya kowane wata ki kirga kwanaki shida ko bakwai a matsayin sune na haila kwanaki shida din nan ko bakwai ba za ki azumi ba za ki yi sallah ba da zaran sun wuce shike sai ki ci gaba da azumi da sallah da yanzu ya din wata da ki ina fatan kun fahimta to wannan kwana shida da bakwai da annabi ya faɗa mata ba wai yana nufin lalle haila ba ta wuce kwana shida ko ba ta wuce kwana bakwai ba abinda manzon Allah ke nufi wallahu alam wannan kwana shida da bakwai su ne mafi rinjayen kwanakin al'ada da mata ke ma'ana inda za ka ɗauki mata ka lissafa ke nawa ne hailan ke nawa ne halin ke nawa ne halin za ka samu galibin abin da yake mafi faruwa shine wannan kwana shida shida da yan kwana bakwai bakwai sun fi yawa cikin mata sama da waɗanda kila waɗansu ba su kai shidan ba kamar masu kwana uku ko hudu waɗansu kuma kila sun wuce suna yin kwana takwas ko kwana tara kuna fahimta da kyau ban ji ba a zan yi bayani sun maktas manzo Allah ce idan kika kirga haila da kwana shida ko bakwai sannan kawai sai ki wanka wankar ka ba me jinin haila ya wuce tunda jinin haila ya wuce shikenan sai ki wankan sa ne kin yi wankan sa sai ki cigaba da da ibadar ki tunda gashi kuma jini na zuwa yanzu amma ta yi wanka da hukuncin sa ya fa idza tanqati fa salli 24 aw 23 kin dake na idan kika tsarkaka zaki cigaba da yin sallah ne har kwana 24 ko kwana 23 kwana 24 idan ta dauka me cewa kwana shida ne al'ada ko kwana 23 ita ɗaukar kwana bakwai Wasu mi sai ki ci gaba da azumi wa salli ki ci gaba da sallah fa inna zalika yujzi fa inna zaliki yujzi'uki hakan ya ishe ki sai ce wa kazalika faf'ali kullu shahrin haka zaki a kowace wata kwana bakwai ko shida kawai ba ki yi sallah da azumi ba amma da sun wuce sai ki wanka kuma ki ci gaba da sallah da azumi haka zaki a kowace wata kama tahidun nisa kamar yadda mafiya yawan mata suke yin haila fa in qawiti ala an tu'akhkhiri adh-dhuhra wa tu'addila al-'asr thumma taktasili hina tathurina wa tusalli adh-dhuhra wal 'asr jami'an thumma tu'akhkhirina al-maghrib wa tu'addilina al-isha thumma taktasilina wa tajma'ina bayna as-salatayn fa'ali wa taktasilina ma'a as-subhi wa tusallina manzan Allah ce idan iya samun damar idan sai har sai farkon lokacin la'asar ya yi sai ki wanka daya sai ki sallace su in magariba ta yi sai ki jinkirta ta har sai lokacin da isha'i ta shigo sai ki wanka daya ki sallace su sannan asubahi ki mata wankan ta guda daya yace to wannan shi yafi dacewa qala wa huwa ajabul amrayn ilayya wannan shi yafi a gare ni ma'ana dai mai istihaza tana da ɗaya daga cikin al'amuran guda uku imma kowane lokacin sallah ta yi wanka sannan ta yi sallah idan azhar sai ta yi wanka sannan ta yi sallah idan la'asar sai ta yi wanka sannan ta yi sallah haka magariba haka yi ba dai kenan ba imma ya kasance illa asar ta yi a azhar ba za ta yi ba sai farkon la'asar yayi sai ta yi wanka tsari sai ta hada su idan magariba ta yi sai ba za ta yi ba sai isha ita sai ta yi wanka ta hada su sai nan yawa su bashi wanka sai ta kare ta ya zama wanka nan za ta yi kenan in ta yi wancan yayi in mutai wannan yayi wannan wanka hukuncin ba dole bane ba dan a wani hadisin ya nuna sai alwala ko wace sallah sai sai alwala ko da tana da tabbas din da nayi azhar ban yi abin da ke warware alwala ba yanzu ga da asar ta zo to dole dai sai ta yi wa da asar alwalatta saboda me saboda wannan jini na istihaba hukuncin fitowarsa yana warware alwala to tunda kuma yana ta fito wata ne ba tsayawa ke ba bai riga tsaya ba kenan alwala ta me ta warware tana da dama Ko wace sallah ta mata alwala ta yi sallah dai kenan wace sallah ta mata wanka ta yi sallah bi kenan wace sallah idan azhar ta zo ta hada ta da asar idan magariba ta zo ta hada ta da isha'i sannan ta yi asbahi daban to wannan shine yafi dacewa manzo Allah ce shi yafi burge shi sallallahu alaihi wasallam in ta sauran kuma don halacci wannan shine hukuncin matar da take da jinin istihaba kuma a shi ne abin da hadisi ke nuna ba ku ya lokaci ya riga ya kawo amma kuma da wannan ne nake cewa ila da yawa daga cikin ku tana sanar da cewa malamanmu da suke zuwa daga jami'ar musulunci ta madina don gudanar da daura a cibiyoyi guda hudu kano da ilorin da sokoto da maiduguri tuni sun riga sun zo ko in ce shugabannin sun zo tun makon da ya wuce sauran za su iso ranar litinin da asusu baki da zaran sun zo kuma mun riga mun shiga cikin aikin daura tare da su kenan ina ta iyakacin kokari na dan su bar ni a Kano amma ba za su bar ni ba na tabbatar sai sun tafi da ni dubu game da dukkan alamoyi da ke gani idan ko har haka ta tabbata idan wannan darasi namu sai ya zanto da shi muka rufe har sai bayan sati uku ba su zuwa nan gaba ko hudu kafin mu sake dawowa dan haka dai idan za mu sake dawowa nan gaba za a bada sanarwa a wuraren da ya kamata sanarwa da isa cewa an dawo da karatu karatun da ya rage mun kawai guda ɗaya ne yanzu shine gobe nasira da zambi a masallacin juma'a na dore wanda muka riga muka fara sati biyu da suka wuce baya to daga gobe ne za mu rike gaba ɗaya amma ina faɗin wannan nan dan kila wadansu ba sa zuwa can karatun tsira cewa dai mu da karatu har sai nan da mako uku zuwa hudu masu zuwa nan gaba ubangiji ta ala ya amfana da mu da abu da sai dai kayan magiya ka tambaya eh, ya warware mana bai da shirka da da shirka da kuma riya bambancin shirka da riya akwai wanda suke tarayya da juna akwai wanda suke rabuwa ita riya bangare ne daga cikin bangarorin shirka shirka ta fara fadi domin shirka ta tafi babban shirka da karama ita koriya karama ce daga cikin shirka wani bangare ne da shirka kaga akwai bambanci da haka ka iya sa wa riya suna shirka amma ba ta gaskatuwa akan kowace irin shirka bangare ne na shirka wani nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka ita italiya kafin fahimci da kyau don manzo Allah ya ce mafi abin da nake ji muku tsoro shine karamar shirka sai sahabbai suka tambaye shi me shirkul ashir amma yayin karamar shirka sai ce riyawo ka ga nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka to jama'a assalamu alaikum lokacin